Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Laraba 18 ga watan Oktoban shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanun labarai. shugaban amurka joe biden ya isa kasar isra'ila yau laraba yayin da ake tsaka da gwabza yaƙi inda aka kai gagarumin hari a asibitin gaza da ya kashe ɗaruruwan mutane a yau laraba kuma shugaban rasha vladimir putin da takwararsa na china xi jinping sun gudanar da wani taro da aka daɗe ana tsammanin faruwarsa a gefen taron ƙasa da ƙasa kan shirin china na belt and road kana jami'an ukraine sun faɗa yau laraba cewa wani harin makamai mai linzami na kasar china ya na kasar rasha ya hallaka akalla mutane biyu a birnin saprosia kana ya jikata wasu guda biyar bayan labaran duniya za ku ji cewa kungiyoyin mata a jamhuriyar nijar sun yi zaman dirishan a harabar ofishin kungiyar ecowas ko sidiyawo da ke birnin yamai inda suke kira ga kungiyar da ta janye takunkumin da ta bawa kasar sanadiyar juyin mulkin 26 ga watan yuli duk matsalar da ta faru mata ta za ta shafar da farin tunda mata su suke suke cikin gidaje mata su suke tare da yara mata su suka sanin yaunin da suke shin cikin wannan takunkumi. yayin da shugaban amurka joe biden ya soma ziyara a kasar isra'ila za mu kawo muku fashin baki kan ziyarar da kuma rikici tsakanin isra'ila da falastinu kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirinmu na arewa a yau haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare to amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya mai karantawa baba yakubu maƙiri. shugaban amurka joe biden ya isa kasar isra'ila yau laraba yayin da ake gwabza yaƙi inda aka kai gagarumin harin bam a asibitin gaza da ya kashe ɗaruruwan mutane batun da ya janyo zargin juna da kuma gudanar da zanga-zanga a yankin domin nuna goyon baya ga daɗaɗɗiyar kawarsu shugaban amurka biden ya bayyana karara yana tare da isra'ila wanda yake amincewa da aikata ba daidai ba yana mai cewa makaman roka da 'yan bindigan hamas ne ya taɓa wani bangare na asibitin na yi matukar bakin ciki ga wannan mummunan fashewa asibitin gaza a jiya kana la'akari da abin da na gani kamar dai wato wasu ne suka aikata amma ba ku kuka aikata ba ya ce muna da abubuwa da dama da ya ce ba mutane da dama ne suka fahimci hakan ba kuma muna da abubuwa da za mu iya magance duk wasu matsaloli masu yawa da za su iya tasowa biden yana faɗa wa prime minister isra'ila benjamin netanyahu yayin da suka fara wata tattaunawa ya kara da cewa amurkawa suna taya ku alhini kuma haka batun yake saboda suna sane da irin wannan babban tashin hankali da kuka fada a ciki a yau laraba shugaban rasha vladimir putin da takwaransa na china shi jinping sun gudanar da wani taro akan da aka dade ana tsammanin faruwarsa a gefen taron kasa da kasa akan shirin china na gine-ginen abubuwan more rayuwa har da hanyoyi wato belt and road inda suke yabawa kyakkyawan alaƙa su da kuma wato bukin zurfafa mu'amalar siyasa da na tattalin arziki tsakanin china da rasha. mu'amalar siyasa da aminci tsakanin kasashen biyu yana ci gaba da yin karfi in ji shugaba shi yayin da yake yaba wa kusanci da kuma kyawawan hulɗa na yin aiki tare da kasashen biyu suke ƙara tabbatarwa wasu masu sharhi sun ce taron ya baiwa Xi Jinping daman gabatar da China a matsayin kasar da za ta iya zama mafi tasiri a duniya ga kasashe masu tasowa. Kana ya baiwa Putin daman bayyana kansa a matsayin wanda har yanzu yana da tasiri a duniya. ziyarar da putin ya kai a china shine balagurinsa na biyu zuwa wata kasar waje tun bayan da kotun kasa da kasa ta bada sammacin kamoshi wato a watan maris da ya ta gabata a farkon wannan watan kuma putin ya kai ziyara a kajistan domin halartar wani taron koli na kasashen jamhuriyar soviet kasashen china da kajistan da dukkaninsu ba su tare da wannan kotun kasa da kasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc jama'an ukraine sun faɗa yau laraba cewa wani harin makami mai linzami na ƙasar rasha ya hallaka akalla mutane biyu a birnin saprosia kane jikata wasu guda biyar shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce makamai mai linzamin ya afka wani bene mai hawa biyar kana ya lalata dakuna guda takwas muguwar ƙasar nan na ci gaba da amfani da hanyoyin ta'addanci tana yakan fararen hula in ji shugaba zelensky gwamnan yankin saprosia yuri malashko ya ce rasha ta auna wurin ne da makamai masu linzami guda shida da sanyin safiyar yau laraba malashko ya ce rasha ta kai harin jirage marasa matuka da makaman atilari a yankin wani harin rasha ya kuma kashe wata mata kane jikata wasu mutane guda hudu a yankin dnipro preskov in ji ministan harkokin cikin gida ilo kalminko an jima kaɗan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu duba wasu rahotanni a jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin mata sun yi zaman dirshan a harabar ofishin kungiyar raya kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko CDAO da ke birnin Yamai da nufin kira ga kungiyar da ta janye takunkumin da ta kakabawa Nijar din sanadiyar juyin mulkin soji na ranar 26 ga watan Yuli. al'amura da dama na rayuwar yau da kullum ne ke fuskantar tarnaki sanadiyar matakin na ecowas a kasar ta jamhuriyar nijar dalili kenan da ya sa matan suka buƙaci kungiyar da ta duba halin da jama'a suke ciki wakilin musulmi mani barma daga birnin yamai ya aiko mana karin bayani ɗaruruwan mata ne suka yi dandazo a harabar ofishin wakilcin sai yawo a Nijar a wannan rana ta laraba 18 ga watan Oktoba da zamar nuna kosawa da takunkuman da kungiyar kasashen yankin na yammacin Afirka ta kakaba wa Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin demokuraɗiyya a ranar 26 ga watan Yulin 2023 halin kuncin rayuwar da abin ya haddasa wa jama'a ya sa matan da ke kiran kansu fan patriot kiran kungiyar ta canza matsayi kamar yadda malama naomi binta stansley ta bayyana ka san duk matsalar da ta faru mata ta za ta shafar da farin tunda mata su suke cikin gidaje mata su suke tare da yara mata su suka sanin yaunin da suke shin cikin wannan takunkumi saboda shine mata shi mata inda ce mata kowa da kowa ya hito ya nuna rishin shin dadin shi ga wannan abu da ya faru sai dawo abin da suka ma 'yan nijar bai kamata tun daga ga yara na yanzu yawa ba su zuwa ikul saboda wannan takunkumi. wakiliyar mata ma'aikatan asusun bitulmalin trezor national a wannan taro ta jaddada cewa sun fara daukan matakai don samar da kudaden gudanar da al'amuran hukuma ta hanyar kudaden shiga na cikin gida insha allahu nijar ba ta kunya mu trezor muna nan muna kokari mu kuma insha allahu nijar ta ta kunya wasu daga cikin mukarraban majalisar sojojin cnsp sun halarci harabar ofishin wakilcin nasu da yawo don karfafa gwiwa wa masu wannan zaman darshan kalonel Ibro Amadu ya yi jawabi a madadinsu. Wannan kokari mu muka fara amma ku ne kenan gayin shi. Ku ne mun ka gaya ma duka abinda muke son a yi mu muna can kuna nan kuna yin kokarin kuma Allah ya sa kokari wannan ya fara ba da sakamakon shi. Ƙasar Nijar muna kokarin duk abinda muka iya yi don ta ci gaba ko sun ki ko sun so. Yunkurin jin ta bakin reshen ECOWAS ya titira domin banda mai gadi babu jami'in kungiyar ko guda a ofishinta na birnin Yamai a halin yanzu. wata majiya ta ce tun a washe garin takun sakar da ta kunno kai a tsakanin kungiyar da sojojin da suka yi juyin mulki ma'aikata suka daina zuwa ofis watakila saboda dalilan tsaro rufe iyakoki da tsinke wutar lantarki da kamuwar kudade da kadarorin niger na daga cikin tarin takunkuman da sai da yawo ta kakaba wannan kasa da zammar matsa lamba wa soja su mayar da shugaba muhammad bazum kan kujerarsa a makon jiya wasu matan na daban sun yi gangami a harabar reshen bankin bankunan kasashen yammacin afirka wato besiyawo don nuna bukatar a mayar wa nijar kudadenta da aka yi kamuwarsu sanadiyar juyin mulki Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za ku iya bibiyar mu kuma a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram har ma da YouTube. Yanzu kuma ga baba da ci gaban labaran duniya. a najeriya lalabo hanyoyin magance matsalar rashin zuwa makaranta da ke ƙara yawa ya kai matsayi na gaggawa na ƙasa an kiyasta yara miliyan 20 ba su zuwa makaranta wani batu da masana suke suke dora laifi akan al'adu daban-daban da matsalar tattalin arziki da na gine-ginen makarantu wanda dukkaninsu ke da wahalar shawowa joshua gideon shugaban wata makarantar yara a unguwar arasabo a arewa maso tsakiyar najeriya ya ce yayin da yara ke karatu wasu ma suna nan ba su samun kuɗin sayan littattafai na karatunsu da kuma kayan bukatun karatu gideon ya ce samun waɗannan yara a wajen makaranta babban matsala ce ga ƙasa ya ƙara da cewa wato yara da dama ne suke zuwa talla da kuma nasayar da kayayyaki da kuma zuwa bara akan hanyoyin najeriya lamarin da ke tabbatar da babban kalubale Baba Yakub makeri kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. a yau laraba shugaban amurka joe biden ya isa kasar isra'ila a wata ziyara wato kan rikicin da ke wanzuwa yanzu haka tsakanin isra'ila da hamas kamar da yadda kuka ji a cikin labaran duniya ziyarar ta shugaba biden na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kai jerin hare-hare na ramuwar gayya da kawo yanzu suka yi sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu ɗaya a zirin gaza akan haka grace alheri abdu ta tattauna da bulus jatau wani ɗan Najeriya da ke zaune a birnin Tel Aviv na ƙasar Isra'ila. A yayin da ya fara shirin zuwa domin ya yi zama zama irin ta taron diplomasiya da Isra'ila da kuma kasashen Laraba da ke kewaye da mu a nan. Mutane suna magana a kan basu ji daɗi ta yaya zai zo ya yi zama na neman sulhu bayan ya tura jiragen ruwa na yaki a ta teku kusa da isra'ila domin ya ga ya taimaka wa isra'ila suka ce su ba su yadda ba muna ta jin musamman larawa da su muke kusa da su wasu su suna ce ba su yadda da wannan abin ba me yasa zai yi haka saboda haka su ba su ji daɗin zuwa da zai yi zo ba to ga wanda bai saurari jawaban shi shugaba badin da kuma mai masaukin bakin shi na tanyahu ba. Me zaka bayyana game da wannan zaman nasu a jawabansu na me suka faɗa? kuma ya tasiri shi na'am shi shugaba president biden ya sauka a tel aviv lahiya kuma um, shi prime minister benjamin netanyahu da kuma shi shugaban kasar isra'ila isaac herzog sun zo sun marabce shi za ka yi zama na gaggawa taron manema labarai da farko da aka yi a wannan taron kuwa shi um, shi benjamin netanyahu ya bayyana wa jama'a farin cikin ganin shi shugaban kasa da kuma karfin halin da ya dauka a cikin wannan yanayin da ake ciki har ya shigo domin wannan ya zo ya sami ganin jama'a da kuma shugabane na kasashen duka biyu fiye da biyu ma manufan shi domin ya zo ya gaida ya samu shugabanin isra'ila da kuma shugabane na gefen kasar laraba wanda ya shafi shugaban palestino shi muhammadu abbas da shugaban masar shi eh, shugaba abdul fatai al-sisi da kuma shugaban jordan shi king abdullah II. amma da bai yiwu ya samu ganin su duka ba domin tun daga jiya bayan da aka yi wannan mummunan eh, hari a asibiti nan da ke cikin kasar gaza wato asibitin da ake kiran shi al'ali hmm. sai suka sanar jiya da cewa ba za su samu ganin shi shugaba biden ba ba su da zarafi su zauna da shi da haka shi shugaba biden ya zo ya zauna da shi da yawo a wannan zaman kalmar da ya fara na farko shi ne ya ce shi a ganin shi bisa ga rahotannin da ya karba game da wannan rikicin lallai harin da aka kai wa wannan asibitin ba daga isra'ila ba yaya halin rayuwa yake a wurin yanzu a rayuwa ta muna wai saka mai wuya domin yanzu haka duk makarantu an rufe su babu makaranta kuma da eh, firamare har zuwa makarantar kimiyya babu wata makaranta da ke bude amma domin ake a lura da yaran a gidajen da suke akan yi zoom lectures mm. wanda ana yi ta yanar gizo akan yi musu lectures a gida to yara na sukan samu lectures amma da zaran an ji karan sarin na bomb ko mizal na zuwa yaran ga dole su gudu tare da mu mu shiga wurin buya ta yanayin rayuwa kuma da ya shafi abinci gaskiya ba shi da sauki ba domin rayuwa tsadar rayuwa ta karu abin ya zama abin tsoro ma yanzu haka To Allah ya kyauta. Bulus Jatau kenan wani ɗan Najeriya da ke zaune a birnin Tel Aviv na ƙasar Isra'ila a tattaunawar su da Grace Alheri Abdu. To kada manta shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da yake kawo muku lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, wancan tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa yau zai duba yadda tarihin soke makarantu masu ba da takardar malanta mai daraja ta biyu wato grade 2 ya jawo koma baya ga yanayin koyarwa a Arewa da kyakkyawar alakar malamai a matsayin iyaye, ɗalibai a matsayin 'ya'ya. Tsohon ministan ilimi a zamanin mulkin soja farfesan farko na ilimi a Najeriya Aliyu Babatunde wa ya kawo tsarin da ya soke makarantun. Inda a madadin nan aka karfafa makarantu masu ba da shaidar malanta mai daraja ta ɗaya wato NCE. Daga nan za mu koma bayanan mai rubuta baituka Haruna Aliyu Ningi yadda ya dace a samu sauyin dabara zuwa mai bullewa a arewa. dan gwagwarmaya daga arewa abdulhamid dan kyarko wanda ya karatu a kwalejojin ilimi masu ba da shaidar malanta mai daraja ta biyu ya cino yadda tsarin makarantun yake a arewa akwai makaranta da take jihar bauchi teachers college toro tc toro nan na fara secondary school dina har na gama kafin ka gama akwai yadda ake inganta rayuwa kuma na tabbatar da lokacin malaman mu akwai yan indiyoyi akwai wani dan pakistan wanda lokacin nan karatu na da mahimmanci kuma ban manta ba a lokacin nan malamai suka sukan tura mu mu je duk ranar asabar mu je mu koyi yadda ake noma mu muke noma filaye da ke cikin makaranta abin da zai baka mamaki shine yanzu sai na ga makarantu ko kuma a'a ko gwamnatin ƙasa ne ta canza ko ta sauya zaka ga idan mutum har ya yi karatu baya zuwa ya sabanta abin da aka koyar da shi a wannan teachers college din kamar mu lokacin da muka yi na tafi wani primary school da aka tura ni baya kafin na kammala gaba daya wani makaranta na tilde primary school na tilde wanda mu muke zuwa kamar yadda ake zuwa yanzu a samu mutane wanda suke horarwa na youth service da ake yi yanzu me ake kiran eh, yi hidima kasa hidima to mu lokacin muke farawa tun daga gama secondary school muke zuwa ko kuma muka gama wannan teachers college din muke zuwa koyar da matasa yara sai ka lura ma a lokacin yadda aka horar da mu a makarantu sai ka gama malaman da aka ɗauko lokacin ba su da irin horas da muke da Allah Allah su ga suke a kawo waɗanda aka horar da su daga teachers college amma yanzu sai ka ga karatun bai da inganci yaran ba su ma san yadda za su yi su koyi karatu ba a yanzu ana daukan malaman makaranta ba su da daraja da idan muka zo har daukan hotuna ake tare da mu yaran nan suna jin daɗi malaman karan kansu suna jin daɗi saboda me saboda mun zo sauke musu wani nauyi da ke kansu saboda mu an horar da mu akwai wani horaswa da ake yi na teachers college idan har ka kammala ka zo kammalawa za ka je kai ma ka sabanta abin da aka karantar da kai ma ɗalibai masu ta tasowa na firamare amma yanzu sai naga kuma gaba ɗaya abin ya lalace babu shi kuma sai ka ga yanzu wai ana ɗaukar yara a kai su primary schools su je koyarwa ko kuma secondary schools su je koyarwa wanda ba su da wannan horas wan wani sai kaga ma ya je shi jami'a ya yi digiri ko kuma ya ma digirin digirgir amma bai san yadda zai mu'amala da yara ba ya koya musu yadda za su yi karatu ya koya musu yadda za su yi da'a ga abokansu da ɗalibai ya tarbiyyantar da su da yadda zai zauna za su zauna da iyayensu saboda lokacin nan malamai su suke koya wa yaro yadda zai wanke hannu yadda zai goge rigan shi yadda zai ci abinci yadda zai yi atishawa yadda zai rufe bakin shi ma'ana wani abin da ake kira public hygiene idan zai je makaranta ya goge rigan shi ya sauransu idan sai kaga iyaye wai su suke wa 'ya'yansu mu a da mu muke wanke kayan mu mu muke zuwa a makarantar ko babanka wane ne ko kai dan wane ne idan ka zo ɗaya kuke amma yanzu kaga akwai bambanci shi yasa na ce maka wa iyazu billahi ba don kuma ba saboda daɓarɓarewar tattalin arziki na abin da ake sawa yara ma'ana na ilimi ya riga ya lalace yara yanzu sai kaga an ba su wayoyi suna amfani da shi ko kuma sun iya turanci amma ba su san yadda za su rubuta shi ga allo ba ko kuma yanzu an kan lura a ƙauyukanmu yaran nan ba su san yadda za su sa jera rubutu yadda ya dace ba kamar yadda ɗazu muke ba da misalai idan ka zo kana rubutu akan allo in ya karkace malami zai koma baya ya je ya duba ya ga cewa wannan abin ya karkace sai ya sake gogewa ya koma ya share saboda me yana koya wa ɗaliban nan yadda za su koyi yadda za su yi wasali yadda za su yi harafi yadda za su yi inganta rayuwarsu saboda gobe in ka lura da malaman da yanzu kamar yadda muke magana da su shugabanninmu iyayenmu kakanninmu su sa abubakar tafaɓalewa su sardauna dukkan su in ka lura ba karatu ne suka yi mai zurfi wai su a kira su suna da digirin digirgir ba a'a an ba ba su girma ne an ba su eh, an girmama su ne a kasar ingila ba don kuma saboda a kishi da kuma horaswa da suka samu na iyaye da kakannu da kuma turawan mulkin mallaka mun gode dan kyarko are zumunta ta mudu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe yanzu kuma ga haruna aliyu ningi da sharhinsa da ya faru a makon jiya kan bukatar sauya dabara a arewa. Yan yankin eh, yarba duk inda ka je inda harka ta shafi ta ilimi na zamani kai har ma addinin ma basu bashi ba. Za ka same su tsumo tsumo duk yadda kai da saka su a gurin ba. Shi yasa kake gani kashi casa'in bisa ɗari ko casa'in da biyar ɗari na jaridun ƙasar nan duk a yankin su ne. To mu yan arewa me muka yi kaka gida ko kuma me muka runguma me matsayar mu. haruna aliyu ningi ba za ce duk inda ka ga fataken shanu mahauta masu jima makera duk ba sana'o'i ne a arewa ba wannan sana'o'i ne na matalauta yanzu in kana magana makeri me zai kera maka kayan noma in ce to yanzu kayan noma an koma na zamani ana amfani da tantan ne da injinan noma da kayan feshi me matsayin me makomar makeri a wannan duniyar so duk wa'annan ba sana'o'i ne da za mu yi alfahari da su a arewa su rike arewa ba a'a sai dai su yi maka maganin yunwa irin su tela duk ba za su yanke maka talauci ba wannan so duk wa'annan su ne sana'ar su shushai na yankan farce dole gina na yana neman kawai shi damuwar su ci ne amma muna magana ta ci gaba yanzu in ka je kashi 60 bisa 70 na matasan yarbawa suna kan hankali yanar gizo ne ana samun arziki a wurin a arewa haka inyamuran nan idan ka je ko magana yan yahu ake idan an kama mutum goma za ka samu takwas su ne saboda mai saboda sun yi zurfi a harkar yanar gizo mu yan arewa ba an bar mu ayan kamfarce an bar mu ayan acaba tukin doguwar mota shi kenan fa abin da aka bamu da shi wannan ne kama ci gaba ba mu da ajanda yanar gizo ma za ga matasa suna sa hotuna kuma suna samun mabiya sosai to ai wannan ai ba su ma san me amfani yanar gizon ba mu ba a arewa ne zaga mutum ya cire kuɗinsa ya sayi data ya saka a wayarsa kawai domin ya ga kulle ya ga shirme su kuma idan kaga sun sayi data sun sa to kuɗi za su nema da ita wannan shine bambancin shine mu ba a dora mu akan ajandar wannan abin neman kuɗi bane a'a mu abin da ka dora arewa shine a kashe kuɗi za ga mutum ya tara wa ɗansa kuɗi shi bai ci kuɗin bai bar wa ɗan kuɗin ko kuma bai bar a yan kuɗin sai kalisa me za su yi da shi kuɗin da ya kamata a haɓaka yankin su ya zama na ko da su ko ba su ba su da tararragi su cewa sun gina ya'yansu baya mai kyau tun da sun sun gina yankin ya zama yankin ya zama da kafarsa yau aka ce najeriya ta rage wallahi na gaya maka babu wanda za su walakanta shiga cikin tagayya da masifa irin yan arewa yanki ne fa mai jihohi goma sha tara kuma yankin shi fi faɗin ƙasa wata jiha ɗaya kawai arewa za a iya jefa wasu fa yankuna da yawa a kudu musamman ma kudu maso gabar na cikinta eh wannan kuma muna magana faɗin ƙasa kenan ko kuma yawan jama'a amma yawan jama'a yawan buroyi ne ba sa taki yau inda za ka yi abin da ake cewa analysis da turanci wato ka ɗauko talakawan arewa da talakawan kudu ka ɗora su akan sikeli ka ga wa'anne talakawa ne suka fi wasu arziki za ka samu talakawan kudu sun fi na arewa arziki saboda me saboda su talakawan kudu na gaya maka cewa an gina su akan su nema wa kansu su samu shi yasa zaka yanzu ɗan kudu ya yi digiri amma sai gan shi ya fito a layi yana neman fiye wata ma sai ya maka shi ba da damuwarsa saboda me saboda ba damuwarsa sai da fiye wata ba da akwai yana da wani target a garin sai da fiye wata wata dama ta iya zuwa masa ya amfani da ita yau dan arewa in ya gama sakandare in kace masa ya je sai da fiye wata ya ce ai shi ya fi karfin ya sai da fiye wata ya gama sakandare sai da fiye wata bai san cewa kuma a garin sai da fiye wata wata dama ake iya samu a gurin ba ruwan da aka je ka sayar wani babba ka ganshi a gurin zai sayi ruwan sai ka masa wata magana sai ga iya taimakon ka a gurin su haka suke yi so kullum su dama suke nema komai kankantatta saboda me saboda sun sun tanadi abin da in dama to za su yi aiki da shi to amma mu arewa jira kake ka gama sakandire ka gama ka kuma ka gama makaranta ka koma ka rike kwalinka kana jira ko gwamnatin ka ko kuma dan majalisa da ya ci zabe ya je ya maka aiki ya kawo maka kai ba za ka je ka nema ba ka zama shalele haba ta ya za mu ci gaba to haka ne ya za a gyara musamman ma dai a ce an fita daga matsalolin rashin tsaro din ya zama akalla ko mutum bashi da komai ya shiga gidansa ya kwanta ya rufe ya yi bacci ba tare da yana balli ballin sa yana tashi ba to idan za a gyara akwai abu ɗaya zuwa biyu na farko tukunna sai shi talakan na arewa ya yadda cewa shi talakan ya ajiye batun bambancin addini ya ajiye bambancin kabila ya ajiye bambancin jiha ya ajiye bambancin a siyasa ya yadda cewa shi dan arewa ne talaka ne kuma yana buƙatar a kawo zaman lafiya domin kowa ya amfana. Masu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan makon, makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin murar Amurka, ni na sura da ma'aiki kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga jihar Jigawa a Najeriya na Nasiru Kainuwa Hadeja. Kace salam ya Hausa muna kira ga kwamitin rabon tallafin kayan abinci a jihar Jigawa. Da ya bibi yadda aka yi irin wannan rabon a can baya kama daga ƙananan hukumomi zuwa mazaɓu domin tabbatar da rabon gaskiya da tabbatar da rabon ya kai ga talakawa. Saboda ko a yanzu rabon da aka yi bai kai ga wasu mazabu ba kamar akwati lamba hudu a rumfa ta hudu da ke mazaɓar rumfa a ƙaramar hukumar Hadeja har yau tallafin bai isa gare su ba. Sai saƙon da da ya fito daga Mahmud Salihu ƙauren Namo da jihar Zamfara. Ta ce salam ya Hausa hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa a ciki da wajen karamar hukumar mulkin mu ta ƙauren Namo da wani abun damuwa duba da yadda kullum al'amuran ke tsara cewa Muna fata Ubangiji Allah ya kawo mana ɗauki kuma muna ganin lokaci yayi da gwamnati za ta miƙe tsaye da al'ummomin yankin da ma masu hannu da shuni domin ganin an lalubo hanyoyin magance wannan matsala. Da fatan Allah ya maido mana da zaman lafiya. Sai saƙon da ya fito na haɗin gwiwa daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi lakwaja jihar Kogi a Najeriya. Kuka ce salam biyu Hausa muna jinjinawa 'yan daba a jihar Kano bisa janyewa daga ayyukan daba tare da marawa jami'an tsaro baya akan yaƙi da ayyukan ta'addanci a jihar Kano. A don haka ma muke fatan matasan mu na jihar Kogi za su yi koyi da matasan jihar Kano wajen kaucewa daba siyasa musamman ganin cewa zaben gwamna a jihar yana ƙara karatowa. Sai sako na gaba kuma na ƙarshe da lokaci ba mu dama ɗauka a yau da ya fito daga Shehu Adamu Rajab inda ka ce salam biyu Hausa ƙasa a gaskiya ƙudurin gwamnatin najeriya na sayawa 'yan majalisun dokokin ƙasar motoci masu tsada wai domin su inganta ayyukansu na mazaɓu ko kusa bai dace ba babu kishin ƙasa a ciki musamman duba da halin da talakan najeriya ke ciki na kuncin rayuwa da matsanancin talauci kuma kar a manta kuɗin da za a sayi motocin nan da su dukiyar ƙasa ce dukiyar ƙasa kuma ta 'yan ƙasa ce baki ɗaya to masu sauraro sai an ji ku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. shugaban amurka joe biden ya isa kasar isra'ila yayin da ake tsaka da gwabza yaƙi inda aka kai gagarumin hari a nabam a asibitin gaza da ya kashe ɗaruruwan mutane batun da ya kawo wato nuna wa juna ya tsuke ne da kuma gudanar da zanga-zanga a yankin domin nuna goyon baya ga daɗaɗɗiyar ƙawarsu shugaban amurka joe biden ya bayyana ƙarara yana tare da isra'ila wanda ya ce ya ƙi amincewa da aikata ba daidai a ɓangaren isra'ila yana mai cewa makaman roka da 'yan bindiga hamas suka harba ne ya taɓa wani ɓangaren na asibitin a yau laraba shugaban rasha vladimir putin da takwaransa na china shin jinping sun gudanar da wani taro da aka dade ana tsammanin faruwarsa a gefen taron kasa da kasa akan shirin china na gine gine abubuwan more rayuwa har da hanyoyi wato belt and road kenan inda suka yaba wa kyakkyawa alaka su da kuma bukin zarfafa mu'amalar siyasa da na tattalin arziki tsakanin china da rashan jami'an ukraine sun faɗa a yau laraba cewa wani harin makami mai linzami na ƙasar rasha ya hallaka akalla mutane biyu a birnin saprosia kana ya jikata wasu mutane biyar shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce makami mai linzamin ya afka ne a wani bene mai hawa biyar kana ya lalata wasu ɗakuna guda takwas a najeriya lalubo hanyoyin magance matsalar rashin zuwan yara makaranta da ke kara yawa a kasar ya kai matsayi na gaggawa Tuman saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin sai kuma dakaci shirinmu na yau da gobe sa'annan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe 8 da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni har ma da injiniyar mu ta yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alheri ma'assalam.